gwamnatin tarayyar najeriya ta janye wasu kwalaben maganin tari kimanin miliyan biyu da rabi da ke dauke da sinadarin kodin wanda kuma ke haifar da maye wanda ya zama abin sha tsakanin matasan najeriya daukan wannan mataki dai ya biyo bayan dokar da gwamnatin tarayya ta kafa ne a kwanakin baya da ke haramta sayarwa ko kuma shan magungunan tari masu dauke da sinadarin kodin a wata sanarwa da hukumar nafdac bai kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa wanda kuma kakakinta abubakar jimo ya ba hannu na cewa matakin ya biyo bayan kafa wancan doka ne da ke hana sayarwa ko kuma sarrafa sinadarin kodin a magungunan tari da ake sayarwa a shaguna da sauran kantuna a najeriya dr musa umar darakta ne a hukumar ta nafdac kuma na tambaye shi ko me hakan yake nufi na kafa wannan doka na hana shan magungunan tari mai dauke da sinadarin kodin ko kuma sayarwa mun mai da shi ainihin wannan abin nan cough syrup kodin din ya zama da cewa abu ne wanda zaka same shi bisa prescription kasar nan matsalar shi ba kowa ne yake saurara ya samu prescription kafin ya bayar ba to kuma za ga cewa shi abu ne wanda bai da wuyan yi ruwa ne kawai da siga da ake yi to za ga shi ne kadai wanda mutane suka ga cewa za su je sha su manta da matsalolin su kuma ba haka aka so ba to ka san yanzu mun fara tun shekarun biyu da suka wuce mu ga sha wayannan kwayoyin ainihin me bukatan kasan so kar mu sha mu shigo da abin da ba mu bukata wannan gwaji na farko yanzu shekara mai zuwa zamu na biyu so mu san ainihin adadin da muke nema don kuma sai a tabbatar cewa fa wannan abun ya je inda ya kamata ya tafi ba kowa ne ya kamata ya sayar ba don kuma na biyun kuma yanzu za mu fara nan da dama za a yi duk kasar za a je a sanarwa mutane fa a yi wannan education awareness campaign a nuna musu cewa wa'annan abubuwan fa ba abu ne wanda zaka je kasuwa ka saya ba ya kamata ka san cewa fa in dai baka da lafiya kuma kana bukata ka je ka ga likita likita ya rubuta maka in sati daya ne in sati biyu ne in ka sha in ka samu sauki fa alhamdu in baka samu sauki sai ka sai kuma wajen likita yanzu haka dai hukumar ta nafda a cewar kakakinta Abubakar Jimo ta kafa wani kwamiti da ya kunshi kwararru a harkar magunguna da kuma lafiya da za su taimaka wajen tabbatar da amfani da wannan doka daga cikin 'yan kwamitin kuwa sun hada da hukumomin magunguna ta ƙasa akan haka na tambayi pharmacist Peter Iliya matakin da suke ɗauka na tabbatar da wannan doka da kuma illar da shan irin waɗannan magungunan ke haifarwa tsakanin al'umma. Ya kamata yanzu kowa ta natsu ta fannin gwamnati ta fannin masu tsaro da masu dokoki su natsu a haɗa baki kai ɗaya a yi abin da ya kamata a tabbatar cewa duk waɗanda suke sayar da kwayoyi mugayen kwayoyin nan a yi maganin su ya zamanto cewa wanda ba su da ba su da iko ba su da izini ba su da license ba su da takarda na sayar da mugayen kwayoyi kada su sayar ya kamata a ɗauki mataki a kansu ya kamata gwamnati gwamnati ta tsaya a bayan jami'un tsaro da kuma regulators wato pharmacist council da nafdac ya zamanto cewa ta ba su goyon baya tuni dai hukumar Kwastan, da ke kula da kan iyakokin najeriya da kuma hana sun hoga ta tashi tsaye wajen kame irin waɗannan magunguna da ake shigowa da su daga kasashen ƙetare yanzu dai abin jira a gani shine ko matakin na gwamnatin tarayya na hana sha da sayar da irin waɗannan magunguna na tari mai ɗauke da sinadarin kodin zai taimaka wajen kawo ƙarshen amfani da shi da ake ba bisa ƙa'ida ba babin ya murai amurka daga lagos